kakar imam bukari da ke unguwar rijiyar zai a cikin garin a wannan yammaci na sha biyar ga watan sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari arba'in da biyar wanda ya da ashirin da biyar ga watan biyu shekara ta biyu da da hudu a ah, ƙarshen da hudu miladiya mun haɗa wani yammaci na ranar lahadi da ci gaba da karatunmu na tafsirin alƙur'ani mai girma wanda satin da ya gabata shi ne mu na bakwai a cikin wannan sura mai albarka sautul amfani. wanda yau shi ne mu na takwas a cikin wannan sura mai albarka sautul amfani. وما satin da ya gabata mun tsaya ƙarshen aya ta 28 الله تعالى واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم يصف لنا الله تعالى السلام تشكرهم آية 29 فإن الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم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 sai kuma Allah ya yi su ne kira mu mai zuwa ga abin da zai amfana da su ya ba su mafita a cikin rayuwarsu duk lokacin da suka shiga kunci Allah ta ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani ya ku in tattaqullaha in kuka ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala kuka kiyaye dokokinsa ya ja'al lakum furqanan sai Allah ya sanya ku furqanan mafita wa yukaffir ankum sayyi'atikum sannan kuma Allah madaukin sarki ya kankare muku munanan ayyukan ku wa yaghfir lakum sannan Allah ya gafarta ku wallahu dhul fadli azim lakai Allah tabaraka wa ta'ala ma kuci falala ne mai girma to da mun kalli wannan ayar Allah ya kira mu ne da cewa ya kuma ne yace tattaqullah in kuka ji tsoron Allah ma'ana kuka kiyaye dokokin Allah Allah ya ce ku yi kuka yi Allah ya ce ku bari ku bari shi ne kiyaye dokokin Allah shine ittifaqul awamir wa istijabul nawajib to mun kun yi wannan ya ta'allaku furqanan sai Allah muka ki sarki ya sanya furqanan lafazin furqanan lafazi ne da ba a riska ba shi ma'anoni da yawa misali abdullahi bin wahab ya tambayi malik game da wannan aya kamar yadda yake cikin tafsirin aljami da ahkamul qur'an da imam qurtubi abdullahi bin wahab ya tambayi imam malik game da wannan ayar da take nufi in tattaqullaha yata'allamu furqana imam malik ya ce ai furqana anan ba nasa shi ne makhrajan mafta wani ya kafa hujja da ayar wanda ya taƙi Allah ya ta'allahu مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا wannan imam ta ya fassara da cewa makharaja mana an kun ji tsoron Allah Allah zai ba ku a lokacin da kuke neman mafita wanda daga cikin malamai suka ce ma'anarsu shine najatan idan kuka ji tsoron Allah Allah maɗaukin sarki zai ba nasara Allah zai ba nasara ku, zai ba ku tsira daga dukkan wani abu da ake yin tsoro wanda da cin malamai ce iska ce abin da yi nufi shi ne furkana da shi ne nasarar kun kun ji tsoron Allah Allah ku sarki zai ce bai akan ka'idar ya ayyuhal na amanu in tansurullaha yansurkum mai yuthabbit aqdamakum akan ka'idar wa la yansuranna Allah man yansuru akan ka'idar wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin akan ka'idar inna lanansuru rusulana wal ladina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad kuma irin su kataba Allah la aghlibanna ana wa rusuli inna Allah qawiyyun aziz mana mun kashi mana musu fasara shi da wato nasra samun nasara shi sa آه، محمد بن إسحاق يفسر فرقانا فصلا بين الحق والباطل ولكن تتق الله يجعل لكم فصلا بين الحق والباطل سوى كل كسورة أن سأل الله يبقى ولكن جزاو بلبي إن كريا يسيا إن كريا سيسيب ذلك كريا إن كريا سيسيب ذلك كريا سيسيب sun karya ce wasu gane da dalili wannan karya ce su guje mata shi sa imam ibn kathir a cikin tafsiri sai ce wa hada tafsir wa hada tafsir min ibn ishaq yace kun ga wannan tafsiri daga muhammad ibn ishaq a ammu min ma taqad ya buga gamewa sama da ma'anun da kuka faɗa guda na makhrajin da dajatin da nasran muna gani ya ce wa koyi ya tanzimu dalika domin shi yana lissafi dukkan wannan ne ka samu faslan bayan da hikmi wa al-baqi to ka samu makhrajan ka samu najatan ka samu nasara fa inna man ittaqa Allah bi fi'li awamiri duk wanda ya tsoron Allah ta hanyar aikata umarnin Allah wa tarki zawaji kuma ya nisanci duk wata razanarwa ta ubangiji وفق ضامن يأتي لمعرفة ya san gaskiya قسكيا karya. sai malam ibnu kafir yace fa kana dalika sababa nasrihi wa najati abu wanda zai zama dalili na samun nasararsa zai zama dalili na samun tsirarsa wa makhraji sannan wannan wannan zai zama dalili na samun muftasal min umuri dunya daga al'amarin duniya wa sa'adati yawm al-qiyama kuma ya samu sa'ada a ranar kiyama wa tafiri dunubihi wa huwa ma'aha da kuma karkare ta da wasu shi ne shafi su wa khafuha da kuma lillibi su ma an nasu mutane kuma Allah zai mu'amalace ka da su wa sababan li nayli thawabin lahi jazil kuma wannan zai zama dalili na samun lada da gurin Allah a kaulihi ta'ala kama faɗin Allah ta'ala ya ayyuhan ladina amanu taqullaha wa aminu bi rasul yace ya ku mutane ku ji ku yi imani da Allah ya ku ya ku da su ku imani ku ji tsoron Allah ku imani da manzansa kun kun yi wannan yu'tikum kiflayn min rahmati sai Allah ya ba ku yake biyu ninki biyu na rahmatsa wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi sannan ya sanya wani haske da za ku rinka tafiya da shi wa yaghfir lakum sannan Allah ya gafarta muku wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne Allah ya rahama kaga wannan tafsirin na tafsirai gani ba wannan yasa Muhammad Amin Shinkiti يجب على في تفسير تشكمنا أبواب البيان في إيضاح القرآن بالقرآن يجي قال ابن عباس والسدي ومجاهد وإكرمة والضحاك وقتالة ومقاتل بن عيان وغير واحد يجي ابن عباس والسدي ومجاهد وإكرمة الضحاك وقتالة ومقاتل بن عيان ثم لم تفسير يجي سنة وغنى لما دولنا آية دونسوس سيسكبر سبب سنفسر عندما مجل مجال سينا يتبع إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا سيتي في الدنيا والآخرة وفي رواية عن ابن آه، عن ابن عباس فرقان النجاة وفي رواية عنه نصر هذا أخذ الخير فإذا ليش ما سيبقى كان تفسير محمد بن إسحاق يجي فرقان المعنى شيء أي فصلا بين الحق والباطل ربيعه babu yadda za ka rabe tsakanin ƙarya da gaskiya muna gane ha sai malam yake cewa innal murada bil furqan al makhraj yashhad lahu qawluhu ta'ala yace abin da ake nufi da furqan shine makhraj kamar yadda malam ke fasara ayani ko Abdullahi ibn Wahab ya ce bin Malik menene furqan sai ce bil makhraj amma ya kafa hujja da ayani wanda ya ce la ta'lamu makhraja سمعنا يجب القول بأنه النجاة أو النصر راجع في المعنى إلى هذا يعني شيء مخرج وشيء نجاة وشيء نصر هي نجاة عن الفصل بين الحق والباطل يجي لأنه جعل الله له مخرجا أن جاب ونسى وأن الله ما مخرج أن يتجلس ما يسعى لكن الذي يدل القرآن ma'ana da kuma da yana ɗaukar ma'anar makaras in ji wanda Allah ya bashi makaras to ya samu najata ya samu nasara mun gane to sun bai dawo cewa lakin nan lalli ya dullu qur'an wal lughatu ala sihhatihi fi tafsir al ayati madhkura huwa qawlu ibn ishaq huwa qawlu ibn ishaq shi ma wannan Muhammad ibn Shakir sai ce abin da Qur'ani ya lalace ke dubu yake fada tafsirin da kowa ke yi. مخرجا اتقوا الله يجعل لكم فرقانا يجعل لكم مخرجا sannan muna da tafsiri ittaqullaha yaj'al lakum furqanan yaj'al lakum najata muna da ittaqullaha yaj'al lakum furqanan ay ma asashiri yaj'al lakum nasran aw da ko to sannan muna da ittaqullaha yaj'al lakum furqanan ay yaj'al lakum faslan bayna al-haqqi wal batil shi malam cewa a cikin wani tafsirin guda uku tafsirin da qur'ani ya nuna shi ne daidai kuma tafsirin da lugar larabci ta nuna shi ne daidai shi ne tafsirin ibn isa wani tafsiri kenan faslan bai da haƙƙi wal batil mana gane yace لأن الفرقان مصدر زيد فيه العالف والنون يجي أصلي أي فرقان من غير فرقين دكا farkan an gane daga farkan ne amma sai a kara masa alif da nun sai zama furqana wannan alif da nun kara masa aka amma sai farkan muna gane to sai ce kuma abin da yake nufi shi ne siffanta a ce alfarin bainal haqqi Allah zai sanya rariyar rariyar ƙarya da kuma gaskiya wannan shi ne ma'anarsa a cikin tabarak alladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil-'alamina nadhira kuma shi ne a cikin ma'anar wa anzala al-furqan sannan shi ne a cikin ma'anar wa atayna musa al-kitaba wal furqana kuma shi ne a cikin ma'anar wa atayna musa wa haruna al-furqana muna gani na sai malam ya ce wa yadullu ala anna al-murad bil-furqan huna abin da ake nufi da alfurkan a cikin wannan aya ta tattakun lahi ta allakun furkana shi ne sai ce al'ilmul fariq bayna al-haqqi wal batil ilimin da zai baka damar da ba tsakanin karya da gaskiya in tattakun lahi ya ta'allaku furkana ay ya ta'allaku ilman alladhi yu'idukum ala على على الفصل بين الحق والباطل. من أجل za ku mace tsakanin ƙarya da gaskiya sai ya ce in ko wannan ake nufi akwai aya ce cikin suratul hadid take fassara ita ce aya da kare ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa aminu bi rasul yu'tikum kiflayn min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum muna gana sai malami ce لأن قوله هنا ويجعل لكم نورا تمشون به zai ya kuma hasken da za ku rinka tafiya da shi abinda wannan ke nufi ilman wa hudan tufarriqu da bihi bai da wal batil Allah zai sanya muku ilimi da shirya da za ku rinka bambance tsakanin gaskiya da mai da ƙarya ne ya kuka kun mutu tsoron Allah ku amanu ku imani da manzon salama sai ba rubar wato zai ba ku rahama da biyu to in yi muku wannan kuma wa ya ja'al lakum nuran tumshuna bihi zai ba ku hasken da ku rinka tafiya cikin mutane ba za ku bata ba domin wannan hasken shi ne in kun bi gaskiya za ku bi ta zai haska ku sannan zai haska ku bata kun ku ne sace shi kaga dai yake da in tattaqullaha ya ja'al lakum furqana zai ba ku faslan bainal haqqi wal batil wannan rabi wata tsakanin gaskiya da ƙarya shi ne wancan hasken da Allah ya ba ku wa ya ja'al nuran tamshuna bihi وليت آية أو كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها أبدا ما لم يكن قياما وأنت قال أن الله يبارك في سورة الأنفال يمشي نورا لأن الله يبارك في سورة الحي. يمشي نورا لأن يبقى بسائل الاستواء يتمنى ليكسر تيمة تيمة أنا كافي سورة الحي. sai muka raye da shi muka ba shi haske na alƙur'ani haske na imani da zai rinka tafiya da shi a cikin mutane to ka ga da tsoron Allah sai Allah ya ba ka haske na imani da ka rinka biya tsakanin ƙarya da gaskiya sai Allah ya ba ka haske da za ka rinka tafiya da shi cikin al'umma za ka gano nan daidai da nan ba daidai ba shi ma da Muhammad Al-Bashir sai ya ce wannan cewa wa ya ja'al lakum nuran tumshuna bihi shi ne furqanan da yake cikin ina yake cikin suratul anfal ina ba ta mun gane sai ma da yake fa ja'al nuran mazkura fil hadith sai Allah ya sani wancan haske da ya ambata a cikin suratul hadith huwa ma'an furqan al mazkur fil anfal kama ta shi ne ma'an furqan da yake cikin suratul anfal kamar yadda kuka yi wa takfiru sayyi'ati wal kufran al murattab ala taqwa taqwa Allah fi ayatil anfal da Allah kuma yace in tattaku Allah yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wa abu dan yace kadalika ja'a murattaban aydan alaiha fi ayatil hakim kama haka suka rubuta duk cikin da hadid da menene ne wannan shine yuktikum kiflayn min rahmatihi ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر kaga can abu za nan ma abu za a can Allah ya ce ja'allahu furqana haka ne sannan ku kaffir ankum sayyi'ati ba bidiya ba sannan wa yaghfir lakum to da kai tsoron Allah nan ma da aka ce aminu ma ya ga ladina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi ku ji tsoron Allah ku imani da manzon Allah sai ka ce da abu nawa abu yubtikum kiflayn bil rahmati ويجعل لكم نورا تمشون به sannan wa yaghfir سيجي sai ce wannan ayat ce suratul hadid ita ce fassara wancan ayat da cikin ina take cikin suratul anfal Allah ya mu gane malam da kansa yace ko bayani kamata wannan bayani ne fili kamar yadda ka to da haka idan mun kalla ayat da wata cikin tafsiri sun fassara da wasu fassara shi da najatan wasu fassara shi da nasran sannan muhammad bin Isha ya fassara shi da mai faslan bayyana hakku wal batil al-imam ibn kathir mun ta sai ma'anar da muhammad bin Isha ya ba wa aya ta gabe dukkan ta guda wani shi ne fassarar al-imam ibn kathir amma muhammad bin ishaq saboda qur'ani ne fassara qur'ani ayat da cikin suratul hadidi ya ta fassara ayat da ke cikin suratul anfal dan haka wannan furqanin ne shi ne abu da ke cikin nan suratul hadidi ya yaj'alukum nuran tamshuna bi Allah ya sanya muku haske da zaku rinka tafiya da shi kullum kuna cikin haske daidai ke da fassara bayin al-haqq wal batil domin wannan abin da Allah zai baka matsayin rinka shi ne haske ne. shi kuma wannan hasken ya haɗa al-Qur'ani ya haɗa sunna da ka kira da Qur'ani da sunna ka samu rani da za ka cancanci tsakanin mai ƙarya da kuma gaskiya in kira da Qur'ani da sunna ka samu mai ka samu mafita ka samu nasara ka samu tsira kaga dai masarar Muhammad ibn Isa shi ne cikin kuma wannan gaba daya domin ga wata aya cikin suratul al ita ma ta nuna mana wannan gaskiyar da shi ya kada yake yawo a cikin mutane don ya gane shiriya da abin da ba shiriya a wani kana maitan فهديناه وجعلنا له نورا سيتي يمشي به في الناس سيتي كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها زي اللي يمشي يشتم جو irin dukkan da ta daga ciki ba kaga an gudu sai ne tsakanin mumini da kuma mai kafin da aka yi aya abin da suke in kun ji tsoron Allah in tattakullaha in kun ji kiyaye ya ja'al lakum furqanan Allah zai sanya muku wani haske da za ku rinka rabewa tsakanin ƙarya da gaskiya ta wata mun gani sannan mu kaffir an kum sayyi'ati Allah zai kankare muku zulubau wa yaghfir lakum Allah zai sitta zulubau zama a dasu ai ka fahimci wannan wancan hadisi ingantacce ba zai Allah Allah zai gana da bawa zai ce da bawa kai kaza ya ce Allah na yi kai na yi kai kaza na yi kai kaza shi wannan ba na yana faɗin wasu laifukansa amma ya san yana da wasu manya-manya amma ba a bace su sai ce Allah ina manya manya laifuka na kaza da kaza sai Allah ya ce na sata ka a ranar kiyama kamar yadda na sata ka a ranar duniya ka ga wani filan Allah zai ma'amalance ka da zuwa ka duka yadda cikin mulki Allah zai ma'amalanta da zubansa da ka zai sha ma'amalansu شيل معنا ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم الا ما أوتي فلا لا يهيهم الا سمع الآية سنة ثلاث وإذ يركب بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو malamai na faɗin dalilai da dama wajen cewa wannan yana da alaƙa da cewa lokacin da sha suka haɗa manzon Allah makirci za su kashe shi wanda ya sa su na Ali ya zauna a makofinsa sun tara a gidan manzon Allah ya yi wuce wanda ya zama cewa bacci da ya kama su a hannun salaba ya wuce bayan ya wuce ya yi nisan da ba zai kamu ba sai na ali ya fito ya baba kowa idan ya riga ta wata hanna min bai na aiki musaddan wa min khalfi musaddan fa shai na kuma kuma na yusu abin da ya ce sura fi asiri amma hajjin da ya shafi a cikin mustadrak da ibn hibban sun fitar da dalilin saukar wannan ayar wanda isnadinsa hasan ne kamar yadda malaman hadisi suka faɗa daga abdullahi da abbas ya ce dakalar fatimatu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa hiya tabki wata rana ta fatima ta shigo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana kuka fa qala sai annabi ya ce ma yukiki ya bunayya ya ke ɗan data menene ya sa kuka kala sai ta ce ya abaci wa mali ya abki ta ce ya babana yaya zan yi ba zan yi kuka ba wa ha'ula'i mala'un قريش في الحجر يتعاهدون باللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى لو قد رأوك لكانوا إليك فيقتلونك yace ga Qurayshawa suna kulla alkawari a wani gida suna kulla alkawari suna maka kamar rantsuwa da lata da kusa da manata cewa lallai in suka ganka sai su kashe mana inda suka gama ta Allah وليس منكم إلا من قد عرف نصيبه من ذلك فأولا الأسكيس فأتقوا على الأول هنا يقولون لكم أسكين جنين كان السيدة على أشياء هو يا تقول سيدة شيدة على أشياء وأن الشيء أقول أسكي يا مأشي فكار سيدي يا بني ائتني وضوئين يتي يا كده كاتا كرام الوضع saboda ka ce wazo abun da ka ce alwudu ana nufin ita muna gani fatawadda a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin alwala thumma kharaja ila almasjid sannan ya fita zuwa masallaci ba su shi sa manzon Allah bai su kwata kwata ba ya kuma haka ya tabbatar da ba su tsoro shi bai kamata musulmi ya zama yana tsoro ba karshen dai abin da za a don daga فإن أمت فليس وتلك سبيل اللجم فيها الأوعية وين متعني سوسكي نموت to in na mutu ne ba mutu ba su mutu ba da yawa mutu kuma ka tsaya tsoro ana bada tarihi cewa mutane da suka shine a kodin da yake da tarihin tsoro in za a je yaki zuwa yake bayan bayan bayan cikin nan ke koya wata rana na yaki kawai ya koya a cikin nan ke cikin kibiya ta wuce ta kuma ta saka ciki a wani ya ce ya ce ya ce mai ubal lam yakun bi sayfi ma ta bi ya an mutu ya wata rana mutuwa yana da wani mota ta ba wani wani a mai markaci duk ainihin lalin da ta zuwa wani ke hanyar abuja ko zamfara kidnap su kama ka sai a ba da miliyan biyar wani aka ba da miliyan biyar da su jefa ka aika ko sa da a shi sa Allah ya ce inna al-mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqiku wannan mutuwar da kuke gujewa to sai ya ce aiki bayan shi ga tun da manzon sallallahu alaihi wasallam ya san sai ka mutu لو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان رسول الله حيا مخلدا لا أشرق ولا الجد وما أبني عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجي من لم يمت أبو فتن يبقى حرارة للموت كأس والموت زائقها ويجي دون بموت أبو فتن فإنها متعش mutuwar da sai kana matashi ba ta yi ce mun harama to bayan shi kun sai ya mutu ya ce lilmauti kasu ita kuma zuwa wani kofi gare ta wannan kusanni ba duk wani kan da sai ya yi gare ta shi sa mutuwa ba kuma tsoro bace ran Allah ya kamuta za ka mutu shi sa annabi sallallahu bai san tsoron mutuwa ba wani sai shi ka kwanan da mai kare za ka ci rayuwarka eh, ba za ka mutu ba amma nan da ajalin sai kuma ya kashe da aka alisa salama ko yanzu masallaci fa lamma ra'u qala suna ganin manzala sai suka ce inna ma huwa za fa qaqahu rusan sai suka fara gashi nan gashi nan ya fara da su kowa sai kasa ba ma ba za ma suke da kai mutane suka shi ne za su kashe ka sun gama kowa ya kasa kansa wa saqata al-qanun bayna aydihim haba sosai kasa sosai a gabansu ba za ma suke kallon sa balle sai فلم يرفعوا أبصارهم بسوء إيه أبو الى سوء فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبضة من تراب فعصبهم بها ذلا يتمك سكوا سواتهم يجب فما أصاب رجلا منهم حسنات من حسناته إلا قتل يوم بدر كافرا duk wanda انك ستتبع الشيء taba يجب ان gashi ranar yakin badar shi sa don ya ce mamaki ɗaya daga cikin abu ko sai kai na ne a gare ko kuma makircin sa bai kai ba kunyata ce a gare shi misali ta ɗauko misali abu mai kuma an kashe shi kisan ya shafe shi amma na tabbatar da ni da kai yanzu nan a ce zabi irin wannan mutuwar da zabi ba wa da yayi ba wa kuma ne farko kana sallah kana karatun qur'ani kayi kayi sujuda haka ba za ka kashe shi a gaban Allah kashi da marfiya da malamin Musa da Rijal bai masa ranar ya karanta sautin Buhari ko ya ce tattalin ma'ari da kai ta kuma lalas biyu sabran jamilan lam yafuta al-ajab wai يلا كم نعم. في سورة المعارج من أغاية سبجا أشياء في فصل السابع الجميلة ويا أبوي يا أبوي يا أبوي بيجو إذا تكاثر في سورة المعارج سورة المعارج كي تقول لا لا نسبيو يا كتير من أبوي أبوي سبرا ويا أبوي أبوي لن يفوت الأفضل بس أوصل في تلك الدار أنا لسه مدري فلان shi sa bai yi tunanin cewa zai kashe shi sa kun ma ka tsaya tsoron mutuwa ina tabbatar ba su kawo su in ma ka fiye tunkarar mutuwa to ba lallai bane ka mutu a wani tunkarar mutuwa Khalid ibn Walid duk yakin da ya je na musulunci da gwagwarmayar da ya akan gada sai mutu kan gada sai mutu saboda ba wai tunkarar ta bane zai sa ka mutu wani sa sai ne kudu ba ne kira kama wani magani a ba ke a kama ba da kai abin da gaskiya ne abin da gaskiya ne shi wanda ga gaskiya ne in ka wani abu ya same ka to Allah ya shi da daga darajar ka ba ba sa ce da suka lalle da suka yi da su shi Allah ya ce yamkuru bika alladhina kafaru ka tuna yayin da kafirai suke mamaki ce bi yubituka su sani ka Wani shi ne ya mamaki da za ka ba da addini ko bi da awata addini ko dai a tsare ka ko kuma a kashe ka ko a kore ka shi sa shehu islam ibn taymiya yake cewa dan sun tsare to nan sun ba da dama ne gana da ubangiji ke da gani sai ubangiji sai karatu sai karatun Qur'ani sai rubutu sai karatun da mutanen da muke tare da su a tsara hadisi ce in sun kashe kuma sai ya shahada in sun kashe na shahada ta fara za ka mutu Ya ce sannan in sun fitar da ni da garin ina Najeriya suka kore ni Nijar sai je ga da yan uwana na Nijar ci gaba da karatun da su aqida ta da ilimina kaga nan ma ya je ya yi ya ya shi sa ba a da kawo da tsoro abinda ba su shi kan ka zalunci kar ka fito ganganin da ba daidai ba amma ka faɗi gaskiya duk lokacin da kake so ka faɗi gaskiya in ka faɗa kar ka ɗauka ci abu zalunci ka wani ma yana gaban ka amma zai ba daidai ka faɗa akwai mutumin da kace Allah ɗaya ne sai ya ce ba dan Allah ka faɗa ba ya yi da Allah ɗaya ne kuma ka ce Allah ɗaya ne amma sai ce ba dan Allah ka ce Allah ɗaya ba ne shi sa lokacin da kake tafiya kake karantarwa kake faɗa gaskiya kar ka tsoron kowa shi sa Allah tabaraka ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dini fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin sai ce ja'aluna fi sabilillahi wa la yakhafuna lamata la'an suna da haka hanyar ba maganar da za ka faɗa sai wani ya mata fasara babu abin da za ka faɗa sai wani ya ce ma kaza kai dai abin da za ka kirkirta daidai kuma wannan daidai ka faɗi ta dan Allah wanda zai gamsu ya gamsu wanda ba zai gamsu kuma ya da shi ci ba ya da shi. ci na ga wani sa'in kuma mun faɗa maganar gaskiya sai wani ya ce ba da Allah ya faɗa ya yi gaskiya ce amma ba da Allah ya faɗa ma'ana ba ya ikilasi kai ka ya shiga zuciyarka ya gano da ne da sa ka faɗa muna gana shi ne wa'in ya kuru bika lalina kafaru ne bituka wa ya tuluka wa ya furituka wa ya mukuruna wa ya mukurula la khairul mali urwa ibn yana faɗi game da wannan ayar cewa abinda Allah yake nufi da wallahu khairul mali fa akartu bihim bi kaydin al-matin hatta khallastuka minhu sai muka bi su da sakamakon su, amma da ƙarfinmu har sai da kutar da kai daga su, a shekaru Allah ya zai baka bauta su kuma da bana suka ba da ita muna gani Allah ta da shi wa tutla ƙuraishawa da wato girman kansu game da al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma da wasu ta karya a yayin da suka ji alƙur'ani Allah ya ce wa idza tutla ya ayatuna idan ka karanta musu ayoyin qalu qad sami'na sai su ce hakika mun ji hakika mun abin da karanta amma duk da sha'un da kunna mithla hada kuma da mun san kudin wannan وإنما علم القرآن الذي يقع ثم يخصص بجلد إن هذا إلا أساطير الأولين wannan ba komai bane ba ce ta tsunoyi na mutanen farko ake karanta masa ake koya masa shi sa wani ya ce wa kalu asatirul awwalina tatabaha fa yatuna alayhi bukratan وعصيا قل من زلق الذي يعلم السر في السماوات والارض انه كان غفورا رحيما da kalmar asafir jami'i ne na ustura da haka abin da suke faɗa cewa wannan tasiri ne na mutanen farko ake masa shiftas mana gaya masa ake yana faɗa kamar ka san abu duk magana da gaya abu kutu ita zai faɗa wani suka ce shi ma manzo Allah haka ake masa shifta ake masa safiya da maraice sai Allah ya ya musu ya faɗa anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ardh wanda ya saukar da wannan alƙur'ani shi ne wanda ya san sirrin da ke cikin sammai da ƙasai inda kuka da gafuwar rahim mutum da zagar alƙur'ani ba ta tuniya ya ce an musu an musu kalubale mataki da farko mataki da yau farko Allah ya ce kullu in jama'atul insu wajen jinnu ala an ya'tu bi da hadha alqur'an la ya da bi mithlihi wa law kana ba'dhum li ba'dhin dhahira da mutane da aljannu za su haɗa kan su irin wannan alƙur'ani to za su iya kawo kansu ko da sashi ce tatsuniyoyi ne sai su haɗu an na farko mutane gaba ɗaya da aljanu da rasa to tunda sun ce tatsuniyoyin mutanen farko ne to a kawo tatsuniyoyin irin wannan wani wurin yake fa a tubi a shi istorin bifilihi muftabaya ku kawo guda goma fa ilan yastajibu lahu fa'lamu annama ursila bi ilmillah وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون in sun kasa da gudanin zan gane cewa wannan ya so kai da ilimin Allah suka suka da gudu sura da ko da suratul fili zuwa suratul nas su kawo wanda zai tabbatar da wannan magana ta su amma ba su iya kawo ba har aka zo in فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة إذا كان لي آية التي سورة الإسراء القصص آية التي سورة هود آه سوري سورة هود سورة يونس ذاك ولا السوري المكية أكل مسكان بلي أمريكا suka kasa to da Allah da kila na mutum da sai su ai lokacin mu ku bi karfin a musulunci ba ko ba wannan kalubalen bai shafe ku ba to sai Allah ya mimmi ta cikin suratul bakara wanda suratul bakara sura ce madaniya mana cika an kasa yanzu qur'anin da ake rubuta wannan kalubale shi ne sai ku ce launa sha'u da ta mistaha in hada illa asatirul awwalin kuma wannan shi ne na mace qur'ani gaskiya an yi kalubalen har yau ba wani ya mutane sun yi mutum su yi amma sun kasa hatta in shi a sun kokarin su wani abu na alƙur'ani amma sun kasa saboda larabcin ƙur'ani ba wannan yanar da zai iya larabcin alƙur'ani duk wani larabci ba ƙwararren larabci da larabcin da ke cikin alƙur'ani domin ƙur'ani maganar Allah ce وإن أحد من المشركين فأتيه حتى يسمع Allah shi ne ubangiji kowa da komai shi ya fi kowa iya ba sun kuma magana su kai ba za ta yi da magana kowa ba subhanahu wa ta'ala wannan ne shi ne Allah mabukin sarki yake so ya kunyata su Isa sa malami ce ba hada min qawlin bila fi'li wannan magana ce ba za su yi aikata ba yace wa illa faqatu hujju ghayra ma qada in ba haka ba ai musu tahaddi an musu kalubale ba ne ba an yattu bi suratin min mithli su kawo sura a yayin ta alqur'ani fala yajiduna ila dhalika sabila sai su samu hanyar yin haka ba za su iya وإنما هذا القول منهم يضرون به أنفسهم Shi wannan magana kawai da kansu suke da shi wa man tabi'ahum da kuma wanda ya su ala batilihim akan kare su muna gane kare da su shi sa e Allah ko o sai ya kushe ya kalubalance su akan su kawo irin wannan Qur'ani kuma ba za su yi shi sa za ka ba ma wannan mutumin da ya da ya fahimci ne da qurani sai ka ga a dukkan al'amuransa wato hujjarsa tana da ƙarfi ba a bar tubewa ba hujjarsa tana da ƙarfi ba a bar tubewa ba shi sa idan kana neman ɗaukaka a duniya da lahira to shi ne ka wajen karatun Qur'ani da karanta Qur'ani a cikin da manzo su san alaihi cikin ya ce man ta'allama Qur'ana wa 'allama wanda ya kowa a kai a cikin shi ne wanda ya koyi Qur'ani ya koyi shi ka koye shi qira'atan wa tilawatan wa 'ilman wa tafsiran ka koyi Qur'ani a wannan Qur'ani ta kaskanta a duniya Qur'ani ba a musa ba a yi da ƙur'ani ta ko matsalolin da muke ciki da za mu dage da karatun Qur'ani da tuba da iya Allah musallam ko mai zai warware amma matsalar mu shi ne ko baya ta ko yana da gudun wanda zai bayar ta ƙawarware ko abin da muke kalla shugabanni mun yadda shugabanni su suka fi kowa laifi dan a cikin su ne aka samu wanda suka talautar da ƙasa suka sace dukiyar a cikin su aka samu da a cikin kudaden da aka sace kai daga iya 1999 da aka dawo demokratiya a ce kudaden da shugabanni wasu da cikin shugabanni suka sace za a tattaro su a dawo da najeriya da mun fita cikin wannan kai da mu fita amma sai a zama da tsohon talakawa da suka yi bayan yin talakawa da 20% amma a yi da wani babban da musulmi ne kamata ko yi wallahi hadisi da bai tabbata zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba banda malaman hadisi irin su ibn hajar irin su albani a cikin silsila da'ifa sun faɗi matsayin hadisi da babbe ne amma sai aka zaka hujja da shi wayar da kuka ka isa muku shi wannan? ka wannan da gani shi tana da kullum abin da za a gane biyayya ce a yi sa mabusai talakawa ba sa laifi ba amma ba laifin su ne kusan da najeriya ba kawai a ai shugabannin su wani laifin su suke tilasta wa talakawa su yi da a ce resources na najeriya ana tafiyar da su yadda ya kamata kuma a ce shugabannin najeriya suna da kana ya zama rabta bai kuɗi cikin masallacin da ɗakin ba mai biliyan ɗaya kallo ne muna kaci wani da kadarsa da kuɗinsa sun kai biliyan da ke wahala sa amma duk ba ga wani muna rayuwar mutuwa to da kowa zai wadatu da iya abin da Allah ba shi ake rayu amma sun mutum ɗaya ke sashi biliyan casa'in wani sashi triliyan guda wani sashi biliyan arba'in da biyar wani ya buɗe bank account wajen wajen ɗari biyar da inda ta kusa kuma ɗari shida ana da kuɗin da aka sace a ciki ga mutum da kadarori kana ba su za ka sha mamaki kuma ba wai ya sami in ya samu ta halayen ninkin wanda ba ba da a ya ce da ƙasa aka tattare aka tafi su wanda wanda ya jefa kasa a cikin talaucin da kasa sai ta yi tare da bashi bashi talaka yanzu idan ka zuka ce ka sa da kayan ka ci ka sa kofi yanzu muna zai karfe takwas ka ce ba wanda zai fito da gidansa sai takwas na gobe na dare talaka biyar da sai saurari in ka ce jisa makamacin ka ce za a sarce shi gobe kowa sai ya zauna ya yi shara sai ka fi goma ko sha ɗaya za a fita talaka zama zai su talaka da jira yake kawai a shi doka amma wannan sace-sace da rashin kirki ya sa wasu abu a ƙasar ba sa iya yiwuwa ilimi ya faɗi sabo ya faɗi babu shi wannan yin cikin abin da ke jin kusan da kasa kuma babu wanda ya samar da wannan ko ya da wannan yawan zuwa cikin al'umma sai shi kawai wanda da jiya ka zaka ɗan ɗan ta da ke ko sama amma ɗan ƙasa aka same shi da dogon ruka sai a kama shi sai a jira ban da jira cikin da ake za a zo an zauna na yi sulhu da ta'adda amma ɗan ƙasa ana rasa da shi Kuma banda najeriya ce za ta samu ɓarawo biliyoyi ana ba shi kudin zama mai kyau mota mai kyau ya da suka zuwa wurin su amma ɓarawo ko ya ji an sa shi cikin mutane hamsin talatin ishirin yana waye wallahi ko wannan tsanan da ke yana ciki da yawa su sun sace dukiya sun tara sun san ba za ta kare ba ya ba za su bar wannan yanayi ci gaba ba kuma ina tabbatar ma shugabannin Najeriya da iskar da muke sha a wurin Islam siya wallahi yawan masallacin da ya so mutu farko lokacin da aka rabu kuma fetur sai zama gas wannan da ake yin da kwari shi da shi da nake ci da masu janareto da je suka canja daga fetur suka koma gas muna magana da ina ganin yadda mutane suka raja a wurin tashi ya ce wallahi shi ba sai ya tsaya ta daga daga mil 23 zuwa yau abin ɗari shida ya koma dubu ɗaya da ɗari ya ninka ƙarin dare ko ba su ƙaru ba kamar da ɗan mutum ne musu albarka yi musu addu'a Allah ya Allah Allah Allah ya gyara su Allah shi ne da su saboda in ba ka ci gaba da tsine musu ba za su ƙara lalace muna gane ba shi sa da wani da wani misali da mulkin da aka yi 2014 zuwa kasa shekara da daga 2009 zuwa 2014 zamun wani 2009 zuwa 2014 zamun wani jonathan ko daga 15 zuwa 23 sannan kuma daga 23 zuwa yau in ka duba za ka cewa in adalci za ka wancan na 19 na 9 zuwa 14 iya yi sauki mai na cin magana mai na cin shawara amma daga 15 zuwa 23 ta ba karamar wahala a sha shelen foundation na halin da muke ciki yau kamar da kuma da shi da su amin Allah mu sarki ba mu ta amin sai وإذ قال اللهم إن كان هذا imani yadda da Allah kullum da domin ka duba annabawa suka yi aiki Allah suke ya karba za ka suna roƙon Allah ya basu a musulunci rabbi ka kace ta min al-mulki wa 'allamtani min al-ahad النبي ابراهيم ابن اسماعيل ابراهيم يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا كسكنت لك amma mutum da yake cikin bauta da jahilci da ilimin da zaka ba ba wata wawa ce shi ne sai Allah ya kai mana magana kafare wa in qala katina yayin da kafaran quraishawa suka ce in hada huwa al in har wannan qur'ani wannan musulunci gaskiya ne daga wajen da ya ubangiji fa amdir alaina hijaratan min as-sama ya Allah kai mana ruwan dutse da kasa a na bi azabin alim ko kuma ka zo mana da azaba ga yadda a wanda ta yi lokaci in kana hada wal haqqa min indi fahdina ya Allah hmm. ka shirya da mu fahdina ilayhi ya Allah ka shirya da mu zuwa gare shi ya Allah shi ne ma ya ce hada da kasrati jahilin wa shiddat takdibin wa ibadin wa tuwi Allah ya ce wannan yana daga yawan jahilci da kokarin karya tsanin karya ta Allah da taurin kansu da zirmewa wajen samu wa hada min ma'ibu bi wannan shi ne abin da aka aibata su ci wa kana aula lahum an yaqulu abin da ya dacewa da su ce shi ne Allahumma in kana hada ko da qul haqqan min indika fa'ina ya ubangiji in dai wannan gaskiya da gare ta shige da mutuwa ga shi wa fitna da tibai kai mana dace wajen barci walakin istaftahu ala anfusihim musta'dil ala wa takaliman uqubati amma sai dai kawai suka jawo kansu suka yi kansu munar addu'a kuma suka nemi a gaggauta ta su azaba da kamar can ya ce cikin sunan al'amu wa yasta'jiluna bil ala ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتي لهم بغتة وهم لا يشعرون Allah ya ce suna gaggauta kawo musu azaba ya ce ba dan ajalin da muka saba to da azabar ta zo sanar da azabar ta zo musu kwatam da ta zo musu kwatam alhali ba su muna ba da a bayan da suke faɗa kenan فأسكن علينا نسبا من السماء كنت من الصالحين wanda suke shuka a faɗin musu wani yanki na sama inda gaskiya ne ko su ce da ma a shirya da su shi sa ana tambari yake cewa wanda ya nuna magana shi ne abu jahal ibn hisham cewa allahumma in kana hada wa alhamdu min indika fa amtir alaina hijaratan min sama aw itina daga nan sai Allah ya saukar da wa kana lahu yu'adhibuhum wa tajfihi Allah bai kasance zai azabtar da su ba alhali kana cikin su wa ma kana lahu mu'adhibuhum wa hum yastaghfirun Allah bai kasance bai musu azaba ba alhali suna neman gafara akwai masu neman gafara a cikin su yake cewa ذلك سفهة هذه Masu وجهلتها ما سفهة ولا مكان wawaye wannan يمنى الأمة سوني جاهل wannan الأمة أعان الله بعقيدته ورحمته على سمعة هذه الأمة وجعلتها سي الله مدوكي سلكي وأتيما أمر يتوى أن المتعبي درامسا والنسي أكم باون تشرك وجاهل تشرك تشي وسبحانه وتعالى بلي مسلم أزابا عبد الله بن عباس ينا مغنى أكم ما كان الله يعذبهم وأنت فيهم وما كان الله مؤذبهم وهم يستغفرون سي عبد الله بن عباس yadda wasu malamai suna ganin wannan magana akwai matsala wajen danganta ta zuwa ga Abdullahi da Abbas amma dai abin da ka tuku sashi kana mushrikuna yatufuna bil bait mushrikai sun kasance suna tawafi a dakin Allah wa yaquluna labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قد قد ويقولون لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما أنا ويكون غفرانا غفرانا فأنزل الله ما كان الله يعذبهم وأنت فيهم قال ابن عباس كان فيهم أمانان النبي والاستغفار wanda shi ne damuwa da wannan gurbin sai ya suna da aminci guda biyu aminci na farko shi ne na biyu shi ne فذهب النبي صلى الله عليه وسلم مبكيا الاستغفار عندما كان لا يكفي الله باستغفار اخر. نعم في حال النبي صلى الله عليه وسلم الاستغفار. جم مصيبه شفتن كاو استغفار لازم ما بعد. ما قال عدد من اهل العلم والعدد يكشف ما ابو تعليم سنا مكان عدد ما كان الله يعذبهم وانت فيهم سنتي ما كان الله ليعذب قوما وانبياء بين اقوالهم hatta yukhrijahu Allah ba sai halakar da al'umma ba annabin ta a cikin ta sai Allah ya fitar da wannan annabin daga cikin ta wa ma Allah mu'azzibahum sannan Allah mawakin sarki ba zai musu azaba ba alhali a cikin su akwai waɗanda ya zance cewa suna da istighfari tsakanin su da ubangiji subhanahu wa ta'ala sannan kuma suna yin imani da shi to da haka wannan abin da kyau yanzu abin baya cikin amma za mu bi shi za mu yi aikin shiryarsa za mu gwada abu ya dora ba a sannan mu tage da istighfar istighfar yana da wato tasiri mai yawa cikin kuta da cikin wannan hali wuri da yawa Allah ya gada akan istighfar ko na istighfar abu ne da yake bayar da mafita daga cikin tsanani abu ne da yake bayar da mafita daga cikin damuwa wa ya qawmi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi يرسل السماء عليكم بدرار ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين فقل تستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم بدرار ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وأنكم لا تجدون لله وقارا لكن wannan yana da yake cikin kuma Allah ku dage da tuba istighfar mu kula da Allah Allah amma ba matsala mace ta ce wannan shugaba a kawo wani a canza jam'iyya ne nan a da duk ba shi bane mafitar shi ne shugabanni su ji tsoron Allah su tsaya da wajibinsu talakawa su tsoron Allah su tsaya da wajibinsu sai Allah mu ɗauki sarki ba mu fita mafita وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اللهم واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله